Yan uwa masu kallo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkamu da saduwa a wannan lokaci, insha Allahu ta'ala. A yanzu za mu tattauna kuma ma dai akan batun matar Abdulmalik Tanko makashin Hanifa. Sannan za mu kuma tattaunawa akan batun yakin Rasha da Ukraine, inda za mu kawo muku wasu muhimman abubuwa da suka faru har da jawabin shugaban kasar Ukraine inda ya fito ya karyata wata jita-jita da ake yaɗawa da jawabin shi kansa shugaban kasar Rasha. kafafen yaɗa labaran cikin gida da dama sun ruwaito cewa kotun majistare da ke jihar Kano ta wanke Jamila matar Abdulmalik daga tuhumar da ake mata na haɗa baki wajen sace marigayiya Hanifa Abubakar gami da kashe ta inda kotun ta nemi da a sake ta. In ba manta ba a jiya mun kawo muku shiri na musamman akan wannan inda muka karanto muku irin tambayoyin da lauya ya mata kuma muka yi hasashe cewar da yiwuwar cewa matar Abdulmalik Tanko a ƙarshe tana iya samun mafita in ma kwa za a hukunta ta za ta iya samun sassaucin hukunci sai dai daga bisani muka ce ba za mu faɗi komai ba a game da ita sai abin da shari'a ta yanke mun riga mun yi bayani a can to a yau muka samu labarin wato hukuncin da kotu ta yanke shine ta wanke ta daga wannan tuhuma to sai dai kuma daga bisani matar Abdulmalik din ta bada wani sako sakon da ta bada shine tana nema mijinta Abdulmalik ya sake ta domin a cewarta ba za ta iya zaman jira ba haka ta faɗa to amma abin da ya kyautu ta ce shi ne, ya sake ta domin shi tashi ta ƙare domin idan ta ce ba za ta iya zaman jira ba kenan tana sa ran dawowarsa Abdulmalik Tanko hukuncin kisa ne a kansa matuƙar za a yi adalci in kuma muka gaba a kashe Abdulmalik ba to wani abu ne wanda ake nufi Allah ubangiji ya kyauta ya mana maganin fitintunu da suka kunno kai a cikin kasar mu to ya kyautu a ce sauran mata sun ɗauki izina da abin da ya faru da ita wannan mata kamar da kuka ji cewa kotu ta wanke ta ma'ana ba a same ta da laifi ba tuhuma ce kuma an wanke ta daga wannan tuhuma to kaga kenan yana da kyau sauran mata su rika sawa mazajen su ido kar ki bari miji ya miki barazana duk irin soyayyar da kike wa mijinki duk irin yaddar da kike wa mijinki idan ya zo miki da abu irin wannan yana da kyau ki tsaya ki bincike shi ki nutsu sosai in kika ga tuhumar ki tayi karfi ya kyautu ki sanar da iyayensa ko yan uwansa a gaggauta zuwa a ga wannan abu da ya kawo miki gida da haka an sha mata so ɗaya kasa bari a sha su karo na biyu Allah ubangiji ya kyauta to amma game da yakin Rasha da Ukraine akwai muhimman abubuwa waɗanda za mu tattauna akan su kamar haka abu na farko shine matakin da gwamnatin ƙasar Rasha ta ɗauka na toshe kafafen yada labarai kafafen sadarwa na ƙasar ƙasashen turai a cikin ƙasar ta rasha gwamnatin rasha ta toshe kamfanin facebook da twitter da instagram daga ƙasar kamar yadda wacce ke kula da harkokin sadarwa na kasar ta fito ta bayyana dalilin da ya sa gwamnatin Rasha din ta dauki wannan mataki shine goyon bayan Ukraine da waɗannan kamfanoni na sadarwa suke yi musamman Facebook kowa riga ya san yana ɗaya daga cikin al'adar Facebook idan kai postin ɗin wani abu da ya saba wa manufofinsu sukan ce ma ya saba dokarsu da ka'idojinsu wani lokacin sukan goge wani lokacin ma sukan haramta maka amfani da shi zuwa wani lokaci haka facebook suke suke da wannan dokar haka ita ma twitter suna da wannan tsarin to waɗannan kamfanoni idan ƙasar rasha suka kafafen yada labaran ƙasar rasha suka yi uploading na wani abu na nasara da sojojin rasha suka samu sai su yi blocking din wannan wannan postin ko su goge shi gaba ɗaya ko kuma su iyakance abin ta yanda ba za a gan shi ba sai sun yi screening sun tantance sannan sai su saki wato sai sun yi verification na wannan abu watakila ko za su yi maka tambayoyi da sauransu da wasu abubuwa makamanta waɗannan sannan za su iya saki duk wanda yake bibiyar waɗannan shafuka ya san suna da wannan in ba manta ba a ƙasar mu Najeriya Twitter ya taɓa goge rubutun mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari hakan ne ya haifar da fitina tsakaninsu da Najeriya har ta kai ga Najeriya ta toshe Twitter din daga cikin ta to irin waɗannan abubuwan ne ita ma ƙasar Rasha ta fuskanta daga waɗannan kamfanoni shi yasa Rasha ɗin ta ainihin wato ko toshe su kamar da ɗaya daga cikin shugabannin kamfanonin da kansa ya tabbatar da hakan inda ya zanta ya ba da labari a cikin zantawar da aka yi da shi ba da jimawa ba gwamnatin rasha ta nemi mu janye dokar tantance wasu abubuwa da kafafen yada labaran ƙasar rasha suka dora a shafukan mu kuma muka kin hakan shine suka toshe shafukan mu daga ƙasar rasha to wannan shine abin da ya faru kuma kasar rasha din ta bayyana cewa hakan martani ne ga waɗannan kamfanoni saboda katsalandan din da suke musu tare da mataki da suke ɗauka na goge rubutun kafafen yada labaransu ko 'yan ƙasarsu da suke yada manufofinsu to bayan toshe facebook da twitter za mu samu cewa bbc cnn waɗannan gidajen talabijin suma ba su tsira ba rasha ta kore su daga ƙasarta ta kuma toshe waɗannan gidajen talabijin daga ƙasarta ta yadda ba za su iya watsa labarai su shiga cikin ƙasar ta rasha ba haka kuma ma kasar rasha ɗin ta ɗauki mataki akan 'yan jaridunta na cikin gida da ma ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke yaɗa abin da yake cin karo da manufar kasar rasha gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakin ɗaure shi tsawon shekaru goma sha biyar wannan shine matsayar kasar rasha game da wanda yake yaɗa abin da ya ci karo da manufofin ƙasar, kamar yadda suka bayyana in za ku iya tunawa shekarar da ta gabata a alfurkan mun yi magana akan wannan inda muka ce yaƙin duniya na uku da ake fuskanta a yanzu idan ya faru akwai yiwuwar cewa za a yi yakin ne ta social media kowace ƙasa tana iya yaƙar ƙasar da take ganin ta saba mata ta hanyar amfani da wannan wato ko a waɗannan kafafe na sadarwa yanzu kun ga an fara toshe wata ƙasa daga wata ƙasa saboda ta saba wata manufa to ta iya yiwuwa nan gaba ƙasashen da suke yaƙi da juna za su haramta junansu amfani da wasu kamar da za mu ga cewa shi kansa facebook sun samu saɓani da tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump hakan ne yasa sun kirkiro tasa manhaja din ana ganin cewa kamar nan gaba kusan kowace ƙasa sai ya zama da tana da tata manhaja din irin wannan kusan yanzu zamu iya cewa duka an raja ne akan manhajojin kasashen turawan yamma su ne facebook instagram twitter da sauransu to akwai yiwuwar nan gaba kowace ƙasa sai ta mallaki nata kamar yadda kowace ƙasa ke ƙoƙarin mallakar makamai da makamin ah, wato makamin nukiliya Allah ubangiji ya kyauta ya magance mana waɗannan kutuntunu daga gefe ɗaya kuma shugaban ƙasar Rasha ɗin ya ƙaryata duk abin da ake yaɗawa na cewa sojojin Ukraine suna kashe masa sojoji ko suna kama masa sojoji inda ya alakanta hakan da cewa ƙarya ce kawai yarfa ne ya kuma bayyana cewa shi a daina cewa ma yaƙi ake yi da Ukraine kawai aikin soja ne ya kai shi ƙasar aikin soji yake yi ba wai yaƙi ake yi ba to in uwa kamar yadda kuka ji shugaban ƙasar Rasha ya ambaci cewa ba yaƙi ake ba kawai aikin soji ne ake yana ji yana karyata wasu abubuwa da ake faɗi haka shi ma Zelensky kullum yake karyata wasu abubuwan da ake faɗa game da shi a wani gajeren bidiyo da Zelensky din ya bayyana ya karyata wata jita-jita da ake yaɗawa na cewa ya gudu a baya ma mun kawo muku wani bidiyo inda nan ma shi da wasu mukarraban sa suka fito suke nuna kansu suke karyata abin da ake yaɗawa na cewa sun gudu bari mu saurari abin da ya faɗa tare da fassara abin da ya ambata a cikin wannan gajeren bidiyo Muna aiki ɗaukaka ta tabbata ga Ukraine, ɗaukaka ta tabbata ga jarumai. hakoma yana ɗaya daga cikin manyan abubuwa da Rasha ta yi na nasara akan Ukraine shine kwace wato babban ma'adanin nukiliya na ƙasar Turai wanda yake a cikin Ukraine din wanda yanzu haka yana ƙarƙashin ikon ƙasar Rasha. Hakan kuma ya girgiza duniya musamman ƙasashen Turai sosai da sosai. To daga ƙasar Sudan kuma daidai lokacin da ake wannan wutar yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine mataimakin shugaban majalisar mulkin kasar mai suna Muhammad Hamdan ya tafi kasar Rasha wata ziyara ta musamman. Hakan ya haifar da kace na ce a tsakanin 'yan ƙasa. Wasu suna ganin yana so ya goyi bayan Rasha ne, yana so ya ba ta tallafi ne, wasu suna ganin ma kamar sai da rai ne ana cikin wannan yanayin ya je zai tafi ƙasar Rasha domin ko zai bata da turawan yamma. Wasu suna ganin yana so ya kai wa ƙasar Rasha ɗin tallafi ne, shi yasa ma har ya fara zuwa ya kai mata ziyara. yayin da wasu suke cewa kawai wata manufa ce ta siyasa domin dama tun can baya suna da kyakkyawar fahimta da juna kamar yadda shi kansa mataimakin shugaban majalisa din ya bayyana hakan a wata zantawa a wata makala da ya gabatar a inda yake cewa alaka tsakanin kasar Rasha da kasar Sudan alaka ce tsohuwa ta tarihi kuma alaka ce da wamammiya wacce aka gina akan taimakon juna da mutunta juna daga nan gurin ya wasu bayanai masu tsayi to wannan shine abin da yake wakana kuma izuwa yanzu masu hasashe sun sanya kasar rasha a cikin jerin kasashen da suke goyon bayan a afwan sun sanya kasar sudan a cikin jerin kasashen da ke goyon bayan rasha suke taimaka mata a cikin wannan yaƙi to sheikh abdulmuttalib gidaɗo ɗaya daga cikin manya-manyan wato ko malamai masu da'awa a jihar kano ya yi bayani a wata a hudubar juma'a da ya gabatar game da gwabzawar da waɗannan ƙasashe suka yi inda malam ya wani bayani da zai fahimtar da kai menene manufar waɗannan mutane malam ya yi bayanai akan yadda ɓangaren nato suke cin zalin ƙasashe masu tasowa musamman ƙasashen musulmai amma rasha sai ta shiru haka ita ma rasha in ta tashi cin zalin ƙasashe masu tasowa sai nato ta shiru ko da wani zai ce wani abu akai bai wuce su ce sun yi Allah wadai ba akwai sako da nake so in gabatar sako na farko shine rigingimu da ake yi a duniya mu a matsayinmu na musulmi da rasha da tarayyar Turai wanda Ukraine suke bayanta duk ɗan juma ne da ɗan jummai. Dukkansu wani abu ne na tsari da suke halakar da al'ummatan da suke tasowa musamman ƙasashen musulmi. Duk wanda ka bi a cikinsu ba za ka tsira ba, kuma wanda ka bi ɗin ba zai iya kare ka ba daga ɗayan da baka bi ba. Ya kamata ƙasashen musulmi da ƙasashe masu tasowa lokaci ya yi da shugabanninmu za su gane hakan su kyale mutanen nan ga baki ɗayansu in ka bi rasha lokacin da Amerika ta zo kai faɗa da ita za ta casa ka ba abin da rasha za ta yi za ta rugurguza ka ta kashe ƙasarka ta ƙone ka kuma ba abin da zai faru sai dai rasha ta koma ta rinka cewa abin da aka yi ba daidai ne ba ba mu ji daɗi ba mun yi tir amma ba za ta iya sauko sojanta ɗaya ko jirgin ta ɗaya ba ya nufi amerika haka ya faru a Iraki, haka ya faru a Libya, haka ya faru a Suriya. Wa'yannan Gaddafi da Saddam ‘yan gaban goshin Rasha ne, ana ganin cewa ba yanda za a yi a iya taɓa su Rasha ba ta yi magana ba, amma aka kashe su, aka yi kace-kace da ƙasarsu ba abin da Rasha ta yi da makamanta sai dai tir da aka zo ibar ganima ma da su aka iba. To haka ma waɗanda suke bin bayan Amerikawa suke goyon bayansu yayin da Rasha ta tashi tana casa su Amerika ba abin da za ta iya yi ba za ta aiko sojanta ba ko jirginta ko ta yi faɗa mu ba sharatan take sai dai ta zauna tana cewa tir da abin da aka yi wato su sun ba kansu wani haƙƙi duk wanda yake tasowa suna iya ruguza shi kuma ba wanda ya isa ya ce dan me saboda su ne masu cewa a yi ko a bari a duniya saboda tsabar zalunci duk wanda ka bi a cikinsu ba ka tsira ba yanda za ka tsira ka zama munafiki a ƙasarka ka cutar da ƙasarka ka sanya ƙasarka cikin tashin hankali da bashi mai tsanani ka tirsasa jama'arka to shi ne za su ce kai ne mutumin kirki a wajensu in kai hakan ma daga ƙarshe sai ka ga abin da suka yi ma domin samuwal do da sauran shugabanni da muka gani ba su tsira ba waɗanda suka bi waɗancan ido a rufe don haka kamar ma kai ka ce wani irin abu ne na haɗin baki turawa na gabas ɗinsu su rasha da na yammansu za su iya yin komai saboda wata maslaha da suke hange lokacin da suke so su rugurguza ƙasashen musulunci su tare ci gaban addini sun ƙirƙiran ma kansu su rushe gininnika a ƙasashensu su ba da dama a yi musu barna ta tashin hankali duniya ta tausaya musu domin su cimma manufarsu haka suka yi a September 11 duk mai hankali ya ga abin da suka aikata don su zo su cimma manufarsu daga lokacin September 11 duwa yanzu ba abin da musulunci ya ƙari da shi illa bala'i da musiba da turan yamma da suka ɗanɗana mushi da ƙasashen musulmi ba wata riba ɗaya da zaka iya kirga mana wanda mu a matsayin mu na musulmi mun samu babu ita su suke ta ci ɗaukar riba har yau ɗin nan to haka suka tsara ina tsoron kar Allah ya sa wannan yakin da ake akwai abin da ake nufi na daban wata la qaddara Allahu a hasashe na ina ganin kamar Turkiya ake nufi aka bullo ta rugurguza Ukraine domin Turkiya matsayin da take da akwai a yanzu ita ce ƙasar da take haskawa kuma ƙasar musulmi ce tana da tarihin musulunci har ma ana ganin cewa Turkiya tana ƙoƙari ne don ta dawo da daula Uthmaniyya daular musulunci da aka rushe a shekara ta ɗari bakwai da wani abu bayan hijira to Turkiya ta fara kawo ƙarfinta a yau Turkiya tana ƙera jirage drop ɗin nan mai leƙen asiri mai ɗauko hoto mai kai farmaki duk duniya ba ƙasar da ta kai ta kuma an rasa wani irin technology take. Yau Turkiya tana ƙera dabbabat motocin yaƙi da ba irinsu. Economic tattalin arzikin ƙasar Turkiya kullum tashi yake. Sannan abu na gaba, Turkiya tana da wani abu mai matuƙar mahimmanci a gabanta a 2023. 2023 ƙarshen ittifaƙiya sa hannu da aka yi tsakanin Turkiya da ƙasashen Turai zai ƙare. Shekara ɗari domin 1923 aka yi ittifaƙiyar. A ittifaƙiyar an hana Turkiya ta mallaki ruwan da yake haɗa tsakanin turawan gabas da turawan yamma. Da aka ci Turkiya da yaƙi aka mamaye su, sai aka zo aka ce su rubuta yarjejeniya, suka sa hannu yanzu ruwan nan da yake ƙasanmu wanda ya raba tsakanin gabas da yamma ba mu za mu mallake shi ba. Ƙasar Turai ce za ta mallake shi, NATO take mallakarsa. duk jiragen da suke wucewa ita take monitoring din su kula da su duk kudin fitan da ake biya su ake biya 2023 ittifaqiyya za ta kare. in ta kare, yanzu Turkiya ita za ta yi monitoring din wannan wajen wannan kofar da take hada turawan yamma da gabas ba wata alaka ba wani jirgi ko wani abu da zai fice sai Turkiya ta gano me yayi a ciki ko me aka gabas da shi me aka yamma da shi wannan hadari ne ga turawan yamma da turawan gabas Turkiya shashin samanta ba ta da iko da shi, amma yanzu za ta mallake shi. Duk abin da aka rubuta a ittifaƙiyar nan 2023 zai ƙare. Da wuya tura su ƙyale a zai a yi wannan, sai dai wani miracle in Allah ya fi ƙarfinsu. Na ka fatanmu, Allah ya sa ba wani abu suka nufa ba na cutar da wata ƙasar ko Turkiya ko dukkan wata ƙasar musulmi. Allah kuma ya halakar da azzalumai da azzalumai ƴan uwansu Allah duk abin da za su harba ya Allah ka sa tasirinsa ya kasance a ƙasashensu bai ƙetara kowace ƙasa ta musulmi ba duk abin da yaƙin zai ja mana Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga shi ko ta tattalin arzikinmu ko ta lafiyarmu ko ta rayuwarmu Allah ya sa can su ƙarata Allahuma ahlikil zalimin bi zalimin wa khurujna min bainihim salimin ya Allah ka halakar da azzalimai da azzalimai ɗan uwansu ka fitar da mu salin alin ba mu ji ba mu gani ba ya Allah in suna da wata mummunan manufa ya Allah ka da manufa a kansu turawan yamma da turawan gabas da baki ɗayansu. To kun ji wannan shine jawabin malam game da wannan fafatawa da ake kaga kenan ma iya cewa kaikai ne ya koma kan mashekiya Allah ubangiji ya kyauta ya kawo ƙarshen wannan fitina wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh